ya ci abinci ya ban na ci mm. ya yi tofi a ruwa ban na sha to da gaskiya shine ma murabbi na ah. hidima ce nake wa Allah da manzon Allah wanda ran alkiyama zan dauki abina mm. ban dauki wanda lamarin cewa a duniya ma Allah zai biya ni ba a'a kawai na da cewa duk abin da zan Allah ta goma shi da zai mun yi marana alkiyama da dama sha'iran mu zaka kowa yana so ya kai kansa inda Allah bai kai shi ba to amma kullun in wanda muke tare da su ina iya ga musu cewa ka tsaya matakin da Allah ya ajiye ka daukaka ta Allah ce a cire hasada a cire riya duk abin da za a yi don zatin Allah kuma mu samu haɗin kai a tsakanin mun Allah duk abin da muka sashi a gaba za mu cin masa to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh kamar yadda kowa ya sani da kuma dai wanda ba su sani ba suna na bafa dogarai amma sunana na gaskiya abdullahi aminu ake kirana amma duniya ta fi sani na da bafa dogarai insha Allah haka malam bafa an tsinci kai a cikin harkar yaban shugaba sallallahu alaihi wasallam ah. shin ta ina ma aka fara yaban shugaba sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah to ina ganin duk wanda zaka mai irin wannan tambayar ce ta ina ya fara sha'anin yaban shugaba sallallahu alaihi wasallam akwai sababi kuma akwai dalili da dai ba yinka bane ko ka ko dabara ko zaka ganka a cikin al'amarin amma kamin da kai wannan tambayar magana ce ta makarantar islamiyya daga nan aka fara daga islamiyya ana tafi ana tafi tun ba a yi tsayawa da kafafuwa to yanzu an kai jalin da zaka tsaya da kafarka ka rubuta abin ka karira duniya ta saurari me kake ga annabi to za a iya tuna a wancan lokacin da ake islamiyyar wace waka aka fara yi to akan kaina ko kuma waƙoƙin da ake bada islamiyyar a tunda ai bayani akan kanka tunda kai ne akan ka muke magana yanzu waka gaskiya asalin waka ba ta bace ba akwai wani mawaƙin Hausa ana ce mai sari siri sharifai to gaskiya ana sauraron waƙoƙinsa sosai da sosai to akwai wata waƙa da yayi to sai na iya bakin ƙoƙarin an gana juya ta na mai dattaiban annabi mm, sallallahu alaihi wasallam wannan waƙa ce waƙa da na fara rubuta da hannuna a tuno amshin eh zan yi tana mana daidai ne eh waƙa ita ce abadan da'ima mm. abadan da'iman kaunar ka mai maka zuciya tana kauna wannan shine shine amshin waƙa eh. to a wancan lokacin in an rubuta kasidar akan kai wani guri a tace ko ubangida ko marabi haka wani abu makamancin haka to kamar yadda na gama ai farkon fara alaman daga islamiyya ne mm. ka kuma na ce ba bayan fara yi da kaina ba mm. akwai malamin da ke rubutawa ya ba mu sai mu rera mm-hmm. to in na lokacin da fara rubuta wannan kasida shi na fara kaiwa mm. sai malam ga kasida na rubuta ya duba ya gaba ya takan da babu wani kuskure ba matsala sai ce ai wannan wakar ta yi ah. buga ta zaka ga wani ce zan fara yin ta a makaranta tukuna daga nan kuma sai na na buga wakan na fitar da ita akwai taka tsantsan da ake yi na rubuta yabo na shugaba sallallahu alaihi wasallam shin malam baffa yana bin wannan gaskiya dai alhamdulillah inda gaskiya ina ɗaya daga cikin sha'irin da za a ce in ma ban je wani wajen ba na je wani gurin in ba a na nan ba an san na nan to amma dai wani ya ce irin nayi sabul da baka ko nayi irin su'ul adab wani zance mm. mara da'a akan annabi gaskiya dai kabbas yuna wacce ce bakan da miyar malam babba akwai wata rana mai yawan hadari waka da ne akan tashin alkiyama sai a rera mai sauraro saboda mu dan a ce malam babban ne mm. akwai wata rana mai yawan hadari ranar da za a nuna girman bashiri annabi ne bismillahi allah wa asamadi na fara da rabbana al'ahadi sarkin nan da shi ya yi mana madadi shi ne muhammad rasulallah almukutar mai kauna daga hatsari annabi ne haka ne ana cewa babba dogarai ko ni shahararren sha'iri malam kabiru ibrahim dogare ya kuke da shi to kusan gaskiya uba ne a gurina da zai zama ne na unguwa ya hada amma bisa al'ada irin unguwa mu ba za ka gane ga dan gidan suwana ga dan gidan suwana ba mu duk da mu taso muna yara mun ta kannan iyayen mu ne ma uwa ɗaya uba ɗaya to zama ne na unguwa ya hada to amma duk inda zan je zan ce dan dogare baba ne a wurina kabir ibrahim dogare zan ce kanin mahaifiyata ne duk inda na ina alfahari da wannan karin waƙarka ko ce kasidarka karin yakan zo irin nasa eh to ai zamantakewa ce take sanya haka inda ina ɗaya daga cikin wanda na ɗan bishi majalisi amma ba da yawa ba to amma kuma ka san yawan jin abu da sauraron abun kuma in kana tare da abu yana kasawa ka suna shi wannan abun hmm. sau tare na kasida sai a dinga cewa ɗan dogarai ne ya bani ko a'a kasida ta ɗan dogarai ce ko kamar haka ana cewa kasidan suna ɗan razambar tare sosai da sosai hmm. wace kasida za ka iya tuna wacce ta yi makamanci da irin kamar duniya kiyama wacce ce ya ake yi duniya kiyama ba ai kamar mahamudu ba ya ubangiji salati gun wanda ba shi cika makin shiga da fitaraka wanda ka gaida shi wanda ka bai ma dukkan mukamai sannan ka zo da shi nan duniya kiyama ba ai kamar mahamudu ba haka to amma ita wannan kasidar tana kamanceceniya da iya eh, shi ta malam kabiru dogara ya ah. duba ma ita ne ko ya san zaka ko makamancin haka eh, ya dai san wakar amma mm. magana ta Allah ce ma ya duba min gaskiya so da ba shi kansa bai da wannan isasshen lokacin mm. da zaka je ka zauna da shi ma ya duba ma bai da wannan lokacin akan kansa ma ba shi da shi amma kamar da nake na ga ma akwai malamai da kuma dai manyan mutane a unguwar malamai ne bayan Allah ka kan zuwa ka same su in wani abu ya sarke maka ka ce in na ce kaza akwai kuskure kuma a'a za su yi a ah, dauki kaza ka cire kaza ka saka ga kaza a gurin to bisa da a irin wannan abin ana bi insha Allah sai ga allah da al'amuran lafiya me burin malam babba dogare akan harkar yaban shugaba sallallahu alaihi wasallam gaskiya dai bani da buri illa gana tsaya akan al'amarin nan kuma na samu tsantseni ma'ana abin da nake nufi da dama sha'iran mu zaka kowa yana so ya kai kansa inda Allah bai kai shi ba to amma kullum in wanda muke tare da su ina iya ga musu cewa ka tsaya matakin da Allah ya ajiye ka daukaka ta Allah ce idan Allah ya ɗaukaka ka to karka wani ƙasa da kai hasada wata ran ko da ta ƙasa Allah zai ɗaukaka ka fiye da haka masu kuɗi a hannu ko 'yan siyasa ko 'yan kasuwa kar mu dinga zage musu muna shige musu wannan shine martabar mu a gurin su so da inda zaka je yanzu yanda za a dauki dan drama da muhimmanci ma da Allah ga an dauki shayarin annabi da muhimmanci haka so da mun riga mun zubar da al'amarin mu a ƙasa amma da a ce za a tsaya matakin da ake kai a yadda da cewa Allah ake wa annaba ake duk abin da kake nema manzo Allah zai maka to in Allah da babu wani kalubale da fuskanta a rayuwa ana yawan cewa sha'irai masu yabon shugaba ba su da sana'a gaskiya ne eh wai ya yabon shugaban shine <laughs> sana'a kuma wani daga cikin sha'iran ya ce yabo ba sana'a ba ne gaskiya ne haka yake gaskiya ne amma kuma kasan kowa da irin fahimtarsa amma magana a ce majority majority mafi yawa a ci sha'irai ba su da sana'a gaskiya ba zan yadda da wannan ba eh, akwai masu sana'ar akwai marasa sana'a. misali eh, shi yaban eh. da yaban yaban wasu sun ɗauke shi sana'a ne ah. eh to ya dangane ni gaskiya ba zan yi ce ma eh ko a'a ba to shi malam baffa ya ɗauki yabo ya ni yabo kawai ni kawai da'a ga Allah na ɗauke shi kawai ah. hidima ce nake wa Allah da manzo Allah wanda ran alƙiyama zan ɗauki abina hmm. ban ɗauki wanda lamarin cewa a duniya ma Allah zai biya ni ba a'a kawai na da cewa duk abin da zan Allah ta goma shin da zai mun yi na alkiyama abin da na samu daman iya wani a duniya Allah ya riga ya kaga mun shi sana'a ta kuma dinki ne kai shaida ne ka sani sai dai ka ga wani na kusa shekara kusan 20 da wani abu ina dinki kuma har gobe yanzu wannan gidan na shi kuma tattauna da kayan dinki na malato zan wuce kuma shago in je nema arziki a gurin Allah to eh, eh. bayan shugaba sallallahu alaihi wasallam akwai wanda aka yi wa kasida wa Ali Harazi na'am eh, akwai bayan Allah nagari bayan Allah managarta shi Aliyu Harazmi na zauna a gidansa na ci abinci mm. ya ci abinci ya ban na ci mm. ya yi tofi a ruwa ban na sha to gaskiya gaskiya shine ma murabbi na to mama a mutum to ne masa kasidu wanda ni ban san adadin su ba eh za a iya tuna kwaya da eh sosai ma kuwa eh sai mu rufe da ita ba eh sosai akwai kasidar da ne masa mu musallama mu sallama eh, wannan kuma bayan rasuwar sa ne ma ne masa ita na'am eh ta mu musallama mu sallama masa sarkina har azumi baban suka wagata na shi shewa aikin sai sai ta zuciyar bayi ta tsaya cak gurin ubangijin bayi ya ce a so da shugaban bayi harazimi baban su ka bugata na harazimi baya fushi muradina sai an taɓo allah ubangijin rana kai masakar masaidi ya muradina ina ya kai baban su ka bugata na to muna godiya mahan baffa wace shawara za ka ba wa sha'irai yan uwanka matasa masu tasowa shawara da zan bada a cire hasada a cire riya duk abin da za a yi don zatin Allah kuma mu samu haɗin kai a tsakanin Allah duk abin da muka sashi a gaba za mu cin masa wanda ita ce shawara da zan bada